This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya. ko nomad ko niya fm ko kuma dalol fm haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet ta voahausa.com ko sashen hausa.com Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zaɓe ko naɗe, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. wasu 'yan kunan bakin wake su uku sun kai hari a wata kasuwa da ke cikin kasar chadi kuma hakan ya yi dalilin mutuwar mutane 27 jami'an na kasar chad ne suka bayyana haka suka ce an kai wannan hari ne a wani tsibiri da ke kusa da gaban tafkin na chadi inda ake cin kasuwan sati-sati kuma wannan wuri yana iyaka ne da najeriya da kasar chadi da kamaru da jamhuriyar nijar jami'an suka ce ba a gane waɗanda suka kai wannan harin ba amma dai 'yan ƙungiyar boko haram sun taɓa kai hari a wannan wuri yanzu haka dai mutane 47 ne suka mutu daga hari biyu daga a kai a wannan wuri kama daga tsakiyar watan oktoba kawo yanzu hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi allah dare da wannan harin domin da yawan waɗanda ke zaune a kusa da tafkin na chadi 'yan gudun hijira ne mahukuntan ƙasar na chadi suka sun kiyasta cewa mutane da yawansu ya kai kusan 60 suke zaune a kusa da wannan akasarinsu 'yan gudun hijira ne akan haka ne suka shawarci mazauna wannan wurin da sa ido domin tantance bakon idan ƙasar ta chadi ta ce za ta ƙara ƙaimi wajen yaƙi da ƙungiyar boko haram domin ko wannan harin da ƙungiyoyinta ta ta boko haram ta kai tamkar wata ramuwar gayya ce shugaba barack obama ya ce ko kusa kashe mutane har goma sha hudu da wasu mata da miji suka yi a benedino da ke california ba zai girgiza amurkawa ba yanzu haka hukumar tsaro ta fbi tana binciken wannan al'amari a matsayin aikin ta'addanci ya ce a matsayinsa na shugaba babban kalubalen da ke gabansa shine tabbataccen tsaron amurkawa da walwalansu don haka aikin tsaro abu ne da za su ci gaba da yi domin ganin sun kare kansu da kasarsu shugaba obama dai yana magana ne a cikin jawabinsa da ya saba yi sati-sati a gidan rediyo ya ci gaba da cewa za su ci gaba da kare martabansu da kimansu kana amurka za ta ci gaba da kasancewa ƙasa ce da take buɗe ga kowa ya zo ya wala muddin dai ba dokan ƙasa ta karya ba ya ce amurka ba za su yi ƙasa a gwiwa ba kuma wannan ba zai sa musu barazana ba a cikin bayanin da jami'an tsaro suka tattara game da wannan tashin wato kashi na california har wanda shugaban hukumar tsaro ta fbi ya yi wa shugaba obama inda shugaban hukumar james comey ya ce a bisa binciken da suka gudanar kawo yanzu waɗannan mata da miji da suka aikata wannan ɗanyen aiki ba su da nasaba da ƙungiyar nan ta 'yan ta'adda sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce sake tattaunawa akan batun makomar siyasar ƙasar syria za a yi shi ne a birnin new york cikin wani lokaci nan a cikin wannan watan kerry yana magana ne jiya asabar a wajen taron kasashen gabas ta tsakiya wanda aka yi a cibiyar nazarin harkokin kasashen waje da ke nan washington kerr ya ce amurka dai tana kokarin ganin ta samar da canjin gwamnati ce da kowane bangare zai yarda da shi wanda kuma su ne suka faro shi da kansu musamman wanda zai kawo kasar haɗin kai tsarin take fata 'yan kasar su kasance su zaɓi shugabansu ta hanyar zaɓe ya kuma zamo majalisar ɗinkin duniya ta kasance mai sa ido ga wannan zaɓen lokacin da duk aka tashi yinsa. ya ci gaba da cewa zaben kuma ya zama karɓaɓɓe ga wanda dokar ƙasa da kasa ta amince da shi ya ce fatansu shine hatta waɗanda suke wata ƙasa su samu damar yin zaɓe muddin dai 'yan ƙasar ta siriya ne jeri ya ce muddin aka samu wannan haɗin kai to hakan zai taimaka gaya wajen ganin an yaƙi 'yan ƙungiyar isil waɗanda yanzu haka su kirkira wasu muhimman wurare a cikin ƙasar ta siriya da wasu sassan ƙasar iran labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc 'yan kungiyar taliban da ke afghanistan sun sako wani faifan rikoda da yammacin jiya asabar da ke dauke da muryar shugabansu mulla muktar mansur da aka ce an kashe shi a farkon satin da ta shige a yayin wata ba ta kashi da aka yi yana karyata zargin cewa an kashe shan Gama abin da murya ke cewa yana cewa ne ya 'yan uwa ba ƙanshin gaskiya da wasu ke cewa wai an kashe shi wannan zuƙi ta mallaki ne ba ƙanshin gaskiya ko kaɗan cikin wannan sanarwar da suka bayar wannan farfaganda ce irin ta abokan gaba ya ce suna haka ne domin su nuna cewa akwai rarrabuwan kawuna tsakanin ƙungiyar taliban wanda kuma hakan ba gaskiya ba ne eh dai wannan muryan ta kwashe minti goma sha hudu tana jawabi kuma mai magana da yawon ƙungiyar ne zabihullah mujahidin shine ya rarraba wannan har gidan rediyon murya amurka ya samu kwafi shugaban na 'yan taliban ya ce yana nan da ransa kuma cikin koshin lafiya ya ce yana faɗa kuma yana ƙara nanatawa cewa batun kashe shi ƙarya ce tsakwaranta ya ce gwamnatin ƙasar afghanistan musamman jami'an tsaronta na farin kaya sun fidda wannan sanarwar ce domin kawai su yi furofaganda da zai haifar da rudani tsakanin ƙungiyar ta taliban wasu jami'ai daga kasashen turai biyu sun faɗa a kafar yada labarai cewa suna tuhumar waɗanda suka aikata kashin da aka yi a paris ranar 13 ga watan da ta shuɗe yana da alaƙa da wasu 'yan ƙasar birtaniya a cikin wata jarida mai suna wall street journal ta ambato jami'an na cewa da yawan mutane a birmingham sun ce suna tuhumar jagoran wanda ake zargi da aikata wannan ɗanyen aiki yana hulɗa da mutanen yankin kuma ɗan ƙungiyar isil ne wato shi abdulhamid abuwad jami'an sun shaida wa jaridar cewa kalla an samu ɗaya daga cikin waɗanda suka kai wannan harin da ya kai ziyara a birtaniya kafin aukuwan wannan harbin da aka yi sai dai da jaridar ta nemi ji daga bakin babban jami'in 'yan sanda na birnin london game da wannan batu ya ce uffan ita ma jaridar guardian ta ce abdulhamid dan kasar belgium haifofin morocco ya ziyarci london inda ya isa birnin inda ya isa kasar kuma ya tafiyar har kilomita 190 daga arewacin birmingham a farkon wannan shekarar inda ya samu ganawa da mutane a wannan wurin kuma ana tuhumar sakamakon wannan ziyara tasa ya samu damar tattaunawa da mutane akan kokarin aikata ayyukan ta'addanci a nan birtaniya rahotanni dai sun ce an kai shi abdulhamid din lokacin da 'yan sanda su kai dauki lokacin wannan harin da ya yi dalilin mutuwar mutane 130 jami'an kasar birtaniya sun ce harin farko da jirgin kasar ya kai ga kungiyar isil ya yi nasara ga kaiwa ga ma'ajiyar man kungiyar ministan tsaro na kasar birtaniya michael fallon ya faɗa jiya asabar cewa a karo na farko da jirgin yaƙi mara matuƙi ko mara direba a ciki wanda ya shiga sahun ƙasashen da ke kaiwa kungiyar isil hari ya yi nasara harbawa bisa gaba a gabashin syria hawa kuma ministan ya nuna faifan bidiyo wanda ke nuna zagaye na biyu da jirgin na birtaniya ke kaiwa ga kungiyar ta isil a ranar alhamis ne dai jirgi mara matuki ya iso tashar jirgin akrotiri domin shiga sauran kasashe masu kai wannan harin zuwan jirgin dai ranar alhamis bai bata lokaci ba wajen fara aiki domin 'yan awoyi kalilan ne ke tsakanin lokacin da majalisar dokokin kasar ta birtaniya ta amince da wannan kudirin wanda ake sa ran ya taimaka wajen samun nasara kan 'yan kungiyar isil Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madala, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim yawake ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leka ƙasar Burkina Faso ne inda aka yi zaɓe rana wata yau. Kuma zaɓen na shugaban ƙasa ne da 'yan majalisa wanda mutane goma sha hudu ne suka tsaya takarar shugabancin ƙasan. Amma Rock Mike Kabore wanda tsohon na hannun daman tsohon shugaban ƙasan ne Blaise kampore shi ne lashe zaɓen ba da kace na ce ba domin ko ko 'yan adawa ma ba su ta da jijiyan wuya ba game da wannan zaɓen. Ga dai da zantawa ta kasance da Alhaji Kabiru Muhammad wanda ya bi diddigin zaben daga farkon farkonsa har ƙarshensa. Kowa ya yaba, wanda aka zaɓa kowa ya yaba an gamsu da shi saboda kwararre ne don ya rike tare da tsohon shugaban ƙasa. Ya rike mukamai da dama sananne ne tun daga uban shi har zuwa kan shi don mutane ba samu haufi musa kan shi ba. saboda shi kanshi ne yasa kake jin an yi zaben aka yi nasara koko su hukumar zaɓe ne suka tsara abin yadda ba a samu matsala ba a'a saboda shi kan shi ne gaskiya amma ko da wanne ya ci tabbas tabbas ba za a samu matsala ba saboda mutane sun wahala korar shigo da ake shekara ɗaya nan mun samu mun zauna cikin tsanani wallahi kowa ta kan shi komi garin ya bushe ana sa samun shugaban kasa wanda komi zai warware saboda shi ne kaga hatta yan adawan baki ɗayan su babu wanda ya ja kowa ya da ya faɗi wanda ya ko da ke an daɗe ba a yi zaɓe ba a ƙasan tunda ah, blaise campore ya kama ragaman mulkin kasan baka jin cewa kila saboda an daɗe ba a yi zaɓe ba ne ya sa kuke ganin cewa zaben ya tasiri ko kuma ya yi ma'ana ko kuma mutane su gamsu da shi saboda ba a yi zaɓuka ba balle a ce an kwatanta shi da wannan saboda shi ne da ko mutum ya ji an katin zaben aikin banza ne sai ya ce ko kai zaben kura ka ba za ta yi amfani ba to yanzu mutane sun imanin cewa kura za ta yi amfani a bisa kai inda in akwai matsala mutane na haufi shi saboda daɗewa da ya aiki tare da shi yanzu ba ki lokacin gwamnatin ta ta eh, blas compaore suna kudiva abidjan baki ɗayansu da sojojin da suka juyi mulkin nan aka zo a kama wasu manya-manya sun gudu duka sun ja dinka a can to shi ne ake da fargaba bacin shi shi dai mutum ne wanda ya zarje ne a yanzu shi to alhaji kabiru ya ga rawan da wato jami'an tsaro suka taka a lokacin wannan zaben eh to gaskiya ne ba wata barazana wallahi tallahi babu wata barazana kuma har yanzu an fi mudu ta ɓaci ake yi ba a warware ba ba a batta ba an babu wata barazana da muka samu farkon tun ya zaɓe har zuwa inda ake yau saboda shi jami'an tsaro muna iya ba musu muna iya ba musu gaskiya ƙasar an samu tsaro sosai to lokacin zaben eh, ya kaga hukumar zaɓe rawan ta taka musamman kai kayayyakin zaɓe kan kari kan lokaci ba a samu cikila ba wallahi ba a samu cikila ba kayan zaɓe sun zo kan kari da kaina ina yin asuba na tafi ne tsammanin an ɓata lokaci ƙarshe dan yi aka buɗe ban zaben jiran ne zaɓe ne zaɓe na lafiya lau ne ta lafiya lo sai da ƙarshe tunda sabon tsari ne aka kawo na kwamfuta wanda zaka diba ga hoton ka sannan ka je kai zaɓe wai sai su je su ga ba su ga hotunan su ba nan ne kai aka samu yan miskila ai ma ban ta kai ta kawo ba to yanzu me kake jin fata yan eh, kasan burkina faso game da wannan zaben eh to fatan yanzu fatan mu tsaro fatan mu samu tsaro cikakke wanda za mu yi walwalan mu mu so kayan mu masu siya lagos su tafi masu siya china su tafi abu ya tafi kamar da ke tafiya da shi kaɗai ne ila mai mutum da shekara guda da aka yi an yi a wahalce a wahalce kowa ya wahala kowa neman kanshi yake yi saboda shi ne babu wanda ke jan wani fada kowa so yake a zauna lafiya wallahi tallahi matsalar damar da shugaban kasar ne daɗe wanda yi kowa ya fitar da alawa da ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi baki ɗaya da bakin mu ɗaya yau kuma dai tafi aka haɗa kai kuma aka zaɓi shi tsohon eh, shugaban majalisar shi kayan jawabin da ya mutane sun gamsu kamar me da me ya ce mai muhimmanci cikin jawabin nasa cikin jawabin nasa ya batun kotu za a zai bata ta yi aikinta zai ba ta independence za ta yi aikinta idan har kotu ta nemi tsohon shugaban kasa ko yana mai gidan shi wallahi sai ya zo ya in ya kara kan shi shi ke ne zaman shi gidan shi ba sai ya koma ba in ya kasa kara kan shi to tabbas zai zai ta yi prison kuma baki ɗayan ƙasan ya yi kira a bashi haɗin kai a gwamnatin gambiza kowa da kowa ya shigo ya aiki kawo yanzu ba wani ɗan adawa ko kuma waɗanda suka yi takara tare da ya korafi a kan zaɓen. babu baki ɗinsu kowa da kowa ya je duka sun tafi yi mai baya ana ma kirga ba ƙari ba shi shugaban adawan iske shi mishi baya saboda shi kowa je mu baya to a can Najeriya kuma jiya ne aka gudanar da zaɓukan gwamna na jihohin Kogi da Bayelsa kuma wakilin sashen hausa nasiru adamu elhikaya ya tattauna da mai magana da yawon hukumar zaɓe na ƙasan nick dazan akan wannan zaɓen abin da suka yi domin ganin zaɓen sun zama ingantattu ga yadda hirarsu ta kasance eto eh akwai wato soye-soye wanda aka kawo na zaɓe wanda zai kara inganta zaɓe kamar wato abinda muke kira e-collation e-collation ɗinnan shine tantance adadin zaɓuɓɓuka da aka samu daga cibiyoyin zaɓe zuwa gundumomi kuma daga nan an sami adadin wato kuri'o'i da aka kada nan da nan sai a tura cibiyar zaɓe a headkwata na zaɓe sai zamana ma wani lokaci kamun har a zo a yi jimilan wato kuri'u da kowane jam'iyya ta ci mu a nan a cibiyar zaɓe wato abinda muke kira situation room a nan hedkwata. muna da sane da wannan kamun ma a sanar kamun a zo a yi jimila har a sanar muna ganin wannan wani kyakkyawan wato koyi ne wanda aka yi sa'annan kuma banda wannan muna tura sakamakon zaɓe ta wajen na'ura wato electronic transmission daga cibiyoyi zuwa gundumomi zuwa jihohi muna turawa zuwa nan headquarter yanda a lokaci guda a yadda muke wato a cibiyan kota kwana a nan headquarter muna sanin me yake faruwa a nan cibiyoyin zaɓe da gundumomi da sauransu muna sa ido yadda in ma akwai wani matsala muna iya gyara nan da nan sa'annan kuma na uku shine ta wajen rarrabar da kayan zaɓe an kai eh, bankin tarayya an ɗabi kayan zaɓe an rabar a idon masu sa ido a zaɓe a idon wakilan 'yan takara da jam'iyyu da 'yan jarida da kungiyoyi to daga nan dabaran da muka yi amfani da shi kenan kwanakin baya a kogi yadda har muka sami yawancin cibiyoyi zuwa karfe goma na karfe takwas na safe an buɗe cibiyoyin nan har an sami kamar casa'in bisa ɗari nan kamar yadda aka sani ma jihar bayelsa tana nan duk ƙananan hukumomi guda takwas ɗin nan suna nan asibirai ne ko kuma ma a kan kogin atlantic to saboda haka mun riga mun yi yarjejeniya da masu jiragen ruwa wa'inda su ne za su taimaka mana su kai jami'an eh, jami'anmu na hukumar zaɓe da kayan zaɓe aiki ne wannan tare da jami'an tsaro musamman da sojoji na ruwa da kuma polisawa na ruwa a nan eh, jihar bayelsa to ya zama wajibi ke kenan a tabbatar da cewar an riga an sami jiragen ruwa a kasa to da akan jira sai dab da zaɓe sannan ma a je a yi hayansu amma abin da muka yi shine mun riga mun yi haya mun biya kudaden wa'annan jiragen ruwa an riga an sami polisa wanda ake kira marine police hmm. wanda su ma za su taimaka ma muna ma kayan air force wato jiragen su na sauka ungulu wanda za su kai mana kaya sa'annan su ma bangaren jami'an tsaro za su yi amfani da jirage masu sauka ungulu suna shawagi su tabbatar da cewar 'yan tada zaune tsaye a nan bayarsa ba su yi kawo illa ma zaɓe ba. So duk wayannan sababbin mataku ne wanda muka ɗauka na ta wajen inganta zaɓe a nan musamman a nan jihar Belsa. to ya nuna kenan yan jarida ma da kenan abuja suna iya zuwa nan helkwatar ku su rika sanin sakamakon zaɓe da ake gudanarwa a nan bayelsa da kogi eh to sai dai mu buɗe wannan cibiyar zaɓen ma yan jarida ba mai yiwuwa nan gaba za mu buɗe musu amma kawo yanzu an buɗe ne musamman ma ma'aikatanmu muna dubawa menene ke aukuwa a can kuma muna karɓar rahotanni a kasa duk inda akwai kwarafe kwarafe ah, mu tabbatar da cewar mun yi gyara ko mun yi soyi na nan ah, ko muna amfani da layuka na telefon da su yanar gizo da makamantansu duk muna amfani da a wannan cibiyar zaɓe. Mun zaɓi wato wa'annan na'urori na tantancewa mun horaci jami'anmu game da amfani da wannan na'ura sa'annan kuma mun tabbatar da cewar mun musu isasshen caji sa'annan kuma bayan haka akwai wanda muka ajiye a gefe na kota kwana idan mun samu tangarda da su za amfani da su kuma akwai jami'an mu kwararru a gefe. To don nan hirar ta Nasiru ne, muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin shi Nasirin da ma duk waɗanda aka ji muryoyinsu da Cuba Hiro Jidone. ni madugun shirin ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah a daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman duk da cewa babban bankin najeriya ya ƙara tsawaita wa'adin aikin yin rijistar masu asusu a bankuna a duk faɗin ƙasar da ketare wato aikin da ake wa lakabi da karɓar lambar bvn 'yan najeriya mazauna kasashen waje na fuskantar kalubale wajen yin rajistar yayin da waɗanda suka samu ma suka yi har yanzu ba su karbi lambar ba bayanai dai na nuni da cewa babban bankin najeriya wato cbn ya ba da kwangila ga wasu kamfanoni masu zaman kansu domin gudanar da wannan aiki na rajistar bvn ga 'yan najeriya da ke zuna kasashen waje sai dai a wasu kasashen babu abin da yake fitowa illa korafe-korafe daga 'yan najeriya inda a wasu wuraren ma wasu ke zargin ana karban kudade fiye da kima ko da ke babban bankin najeriya ya musanta hakan Hajiya Zainab Ahmed wata 'yan Najeriya ce mai zama a ƙasar Namibia wacce ta ce ta yi tattaki har zuwa Afirka ta kudu domin yin wannan rajista. Eh a gaskiya da muka je farko mun sayi tikitinmu daga Namibia mun kama hanya mun je South Africa. Bayan mun je mun tarar da 'yan Najeriya da yawa ana ta wannan abin. To bayan mu an gama mana sai aka ce za mu biya eh, kuɗi ɗari shida da goma sha biyar rand wanda yake equivalent na dalar Amurka hamsin. malam mahmud dala hamsin in ka canja a kudin najeriya nawa kenan muna maganan dubu goma sha sha ɗaya da, kusan ɗari biyar da wani abu mhm. a to dubu goma ai ba ƙaramin kuɗi ba ne to mhm. mun biya suka ce za su aiko mana ta email lambobinmu na d wanda har yanzu zancen da nake maka ba su aiko mana ba namban wayan da suka bayar suka ce za mu iya samun su a kai ta zama ta bogi ce saboda in ka kira kwamfuta ce take maka wani yare a ina aka yi wannan rajistar da kuka ce kun yi da muka isa south africa sai muka je high commission na nigeria High Commission daga nigeria high ofishin jakadancin tura kenan. Mm. Eh guest house ne na nigeria aka yi wannan exercise din wanda a nan ma suke yin passport da waye-waye din nan. Ya zuwa yanzu kina iya kaiwa ga asusunki daga nan kasar da kike ta Namibia? Ba na iyawa. bana iyawa sun riga sun yi blocking wannan account din duk da cewa uh, diamond bank da nake uh, bankin da su suna da cewa ba a najeriya nake ba amma sun ce har yanzu suna jiran wai cewa daga central bank ko za a ba da wani wannan but har yanzu gaskiya ba mu samu ba a afirka ta kudu ne dai aka ajiye cibiyar da 'yan najeriya mazauna kasashen zimbabwe da namibia da botswana da sauran kasashen da ke kudancin afirka domin su yi rijista wannan malami wanda shi ma ke zaune a ƙasar ta namibia wanda kuma ya nemi kada na ambaci sunansa ya yi korafi kamar haka abun da ke kulle mana kai shine kai kana zaune ka ga afirka ta gudu babban ƙasa ce kuma a kwansu ƙasashe a kusa da shi ka tashi ka je ka biya kuɗin jirgi ta tafi afirka ta gudu ka je kai wannan abun sun karɓi kudin hannunka ka biya ko ba haka kun da ka mm. tambaye su ka ce ah, mun tambaye su ya an kai wannan abun an ka ce ba kuɗi ake biya mun shigo jirgi ne mun kazo hmm. al misali ni na shiga jirgi ne na je daga wajen da nake hmm. wanda kuɗin jirgi ba mai damun da shi ra'ayi ba na kuma zo kun sai na biya kuɗi na biya na kun gama mun na biya wato kutankwacin rand kuɗin south africa ɗari shida da goma sha biyar hmm. wato akalla a kasar ana maganan gaman dala hamsin a matsayin mu na yana jiya muna ganin kuɗi masu yawa ne to muna da iyaye muna da yan uwa mabukata jiya ni ina da shi yau ina tunanin in na ba da wannan kuɗin ina da wani wanda ya mun kuka ɗazu na na yi saboda in samu eh, access to my account tun da shike sun ce shine abin da za a yi fine wannan abun har rana ila ta yau ba ta yi kuma ka samu kayan rijistar kwarai na yi a hmm. tun da na biya kuɗi sun karɓar details ina na yi tom na komai fine ina bbn number sun ka ce ai za a turo mun idan bayan na zo na ga email ina ga kowa na ba su now up to yau namban man da suka bamu akan takaddan da an kace bbn ɗin ka buga namban ba ta yi wa'anda mun kaɗan san su suna can ƙasar afirka muka ce dan allah wani kayi wannan abu ya ce eh yayi to ya aka yi suka ce su ma haka nan har yau suna zama suna jira ba ba abin da sun kaci wannan abun abincin kuɗi kawai suka lura akan abun da cin rai to na yi kokarin jin ta bakin ofishin jakadancin najeriya da ke afirka ta kudu sai dai abun ya ci amma na samu na zanta da daraktan ofishin yaɗa labarai a babban bankin najeriya alhaji ibrahim mu'azu inda na fara mai tambaya kan batun korafin da wasu ke yi na cewa ana karɓar kuɗaɗe a hannunsu. Eto eh mun ba da bayanin wannan a rubuce kuma na nan a yanar gizo-gizo website na Central Bank cewar ƙasashen waje inda ba mu da bankunan Najeriya ba mu da rasa na bankunan Najeriya an yarjejeniya da wasu kamfanoni guda biyu ɗaya daga cikinsu kamar da kake magana na South Africa OIS a kan su rinka yin registration din a waɗannan ƙasashe amma wanda zai yi zai biya fan talatin ko kwatankwacinsa a wasu kudaden ƙasashen da za su yi wannan abu. Amma wasu za su yi tunanin cewa kuke da alakin ɗaukan nauyin biyan kamfanonin waɗannan kudade. tunda ku ne kuka ɗauko hayansu sannan idan ka duba a najeriya ba a biyan komai Mun kan fa sauƙi ne muka yi ma jama'a maimakon a ce maka sai ka zo najeriya nawa za ka kashe kuɗin jirgi an yi yarjejeniya nan saboda su kansu za su je da na'uransu ba fa suna zaune a wurin ne ba za su je da ma'aikatansu da na'uransu a kan su yi maka a kusa da inda kake zaune an biyo ka har gida ai ka kaga kuɗin da za su kashe su zo su yi wannan ba haka yanzu a ce musu sun wasu shanye ba darakta kenan a ofishin yada labaran babban bankin najeriya alhaji ibrahim ma'azu idan allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji makomar waɗanda suka yi rijistar kuma har yanzu ba su samu lambar su ba kamar a ƙasashe irin su nan amurka lamarin da shi ma babban bankin najeriya ya yi tsokaci a kai sannan za mu leƙa wasu ƙasashen turai kamar su ukraine domin jin yadda aikin rijistar ya kaya yanzu a madadin hassan maina kaina da ya taya ni haɗa shirin da kuma jule leathers gresham da ta ba da umarni mahmud lalo ke fatan za ku kasance tare da mu a mako mai zuwa ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu rufe shirin namu na yanzu bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya wasu 'yan kunar bakin wake su uku sun kai hari a wata kasuwa da ke cikin kasar chadi kuma hakan ya yi dalilin mutuwar mutane 27 jami'an kasar na chadi suka bayyana haka suka ce an kai wannan harin ne a wani tsibiri da ke kusa da gaban tafkin na chadi inda ake cin kasuwan sati-sati kuma wannan wuri yana iyaka ne da najeriya da chadi da kamaru da jamhuriyar niger jami'an suka ce ba a gane waɗanda suka kai wannan harin ba amma dai ƙungiyar boko haram ta taɓa kai hari a wannan wuri shugaba barack obama ya ce ko kusa kashe mutane har goma sha hudu da wasu mata da miji suka yi a benedino da ke california ko kusa ba zai girgiza amurkawa ba yanzu haka hukumar tsaro ta fbi tana binciken wannan al'amari a matsayin aikin ta'adda ya ce a matsayinsa na shugaba babban kalubalen da ke gabansa shine tabbataccen tsaron amurkawa da walwalansu don haka aikin tsaro abu ne da za su yi gaba ɗayansu domin ganin sun kare kansu da ƙasarsu shugaba obama da yana magana ne a cikin jawabinsa da ya saba yi sati-sati a ta gidan rediyo sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce sake tattaunawa akan batun makomar siyasar kasar syria za a yi shi ne a birnin new york a cikin wani lokaci a wannan watan kerry yana magana ne jiya asabar a wajen taron kasashen gabas ta tsakiya wanda aka yi a cibiyar nazarin harkokin kasashen waje da ke nan washington kerry ya ce amurka tana da kokarin ganin ta samar da canjin gwamnati wadda kowane bangare zai yarda da shi Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin na gari na kowa wanda sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.